Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Da alama allura za ta tono garma kan batun sake yanka fuloti a masallacin Idi. Wannan fa shi ake kira da kifi na ganin ka mai jar koma. Hukumar Hizba ta bayyana adadin matan da suka haihu a auren zaurawan da aka yi a shekarar da ta gabata, tare da yin alkawarin ci gaba da bibiyar ma'auratan don samun zaman lafiya. Cunkoson ababen hawa da ake zargin masu yin lodin kaya a manyan motoci da kuma masu shiga kasuwar singa a nan Kano na ci gaba da janyo tsaikon sufuri tare da janyowa masu ababen hawa ɓata lokaci. Kwaɗayi aka ce mabuɗin wahala jami'an bijilanti sun kama wani ɗan bori da zargin damfarar jama'a ta hanyar yi musu ƙarya wai zai buga musu kuɗin bogi na isko kai? Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirin namu na wannan rana. Sai ku biyo Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Da alama dai allura za ta tono garma kan batun sake yanka fulotai a masallacin Idi. Wannan fashi ake kira da kifi na ganin kamijar koma. Babban mai taimakawa gwamnan Kano akan ayyukan hukumar tsara birane ta Kano Architect Abba Garba da Wakin Tufa ya nemi gwamnan Kano akan ya bincike zargin da aka yi wa hukumar Kanubda kan sake yanka wurare a filin masallacin Idi. Wannan dai ya biyo bayan rahoton da jaridar Premium Times ta fitar a ranar Laraba, inda ta yi zargi tare kuma da kama sunan hadimin gwamnan ciki har da architect Abba Garba, amma a zantawarsa da gidan rediyon Freedom. Ya ce, ba a yin komai da shi a hukumar, balantana ya san mami ake ciki, saboda haka ya yi mamakin ganin ma wannan labarin. Ni dai aikin da gwamna ya bani aiki ne na taimaka masa a ta wannan hukuma. ni dai yanzu in duba in ga abin da yake na daidai in ba gwamna rubuta masa shawara ta kai ko in ba shi shawara akan wani al'amari da ya shafi wannan hukuma amma bangaren sai da abu wannan ba bangare na bane kuma ni ba ma'aikaci ne na manajin darakta na da ba ma'aikaci ne na gwamna ballantana ya zama ina da wata fawa ko wani iko da sai da waje to da aka yi labarin ma da na gan shi na yi mamaki gaskiya. Biyo bayan musanta siye da filin idin kuma da gwamnatin Kano ta yi da ta ce ba shi da tushe balantana makama. Shugabancin masu siyar da robobi na kofar Wambai ya ce dama shekara da shekaru su suke gudanar da kasuwanci a wajen. Haka kuma yanzu gwamnatin Kano ta sake sabunta musu lasisin su na zama a wajen don ci gaba da kasuwancinsu a gefe. Shugaban hukumar tsara birane na jihar Kano Architect Ibrahim Yakubu ya tabbatar da cewa labarin da ake yadawa na cewa suna sayar da filin idi ba gaskiya ba ne domin kuwa ainihin masu kasuwanci a wajen tun a baya ne suka dawo domin ci gaba da kasuwancin nasu a gefe. Akitak Ibrahim Yakubu ya kara da cewa yanzu haka gwamnatin Kano ta fara shirye-shiryen gyaran filin don mayar da shi cibiyar gudanar da taron addinin Musulunci. wannan magana ba haka take ba ƙarya ce kuma gwamnatin jihar kano babu wani fili ta raba ko ta sayar a masallacin idin a kofar mata sai ma dai gyara da bullo da katafaren aitayi wanda za a yi na islamic arena a wajen nan wanda ya kunshi abubuwa da dama islamic arena din nan ki akwai a inda wajen tarurruka wanda duka sects na addinin musulunci za su iya zuwa su yi tarurrukansu A nasa jawabin shi ma shugaban masu sayar da robobi na kasuwar Wambai, Alhaji Ibrahim Mai ta maɗan Iku. Ya ce wannan abu sun gan shi ne kawai yana yawo a kafafen yada labarai, kuma alhali su suke gudanar da kasuwanci a wajen tun a baya kafin rushe filin na Idi da gwamnatin jihar Kano ta yi. Haka kuma ya ce an kira su don yin yarjejeniya na ajiye kwantononi a wajen inda kuma aka samu masalaha yadda duk wani mai ita zai samu wajen da zai gudanar da kasuwancinsa. a nan masallacin idi kamar yadda kowa isa ne akwai 'yan tebura akwai 'yan kwantena sama da shekara talatin saboda a lokacin da akwai 'yan gwanjoma a wajen suka tashi sannan yau da gobe mu 'yan robobi muna tumbatsa har muka kore sai zaman tocin nan ɗaya da bangaren nan gaba ɗaya 'yan robobi da tebura da kwantena mu muke ma'amala a gurin nan to da haka yanzu da aka zo wannan abun mu a matsayin mu na shugabanni mu muke ganin cewa muka zo muka roƙi mai girma md kuma ya sa hale mana muka je maka ga girma gwamna in mutum yana da kwantena guda biyar to za a bashi guda biyu ko in yana da guda goma za a bashi guda biyar Shi ma da yake jawabi shugaban 'yan kwantononi da ke filin Idi Alhaji Jamilu Wadasinkin ya ce wannan wajen tsawon shekaru ashirin akwai kwantononi kuma a yanzu haka gwamnati ta sake sahale musu da su dawo da su. mu da muke bakin muke ba cikin katangar idi e to shine muka je muka roƙi mai girma gwamna cewa da Allah ya ba mu dama mu zo mu ci gaba da kasuwanci mu a wani waje shikenan ya ce haɗa mu da Kano a MD na Kano da cewa mu je mu samu MD na Kano da mu ga yadda za a yi muka je muka same shi muka shirya yadda za a yi muka zo kuma wannan waje mutanen mu da muke wannan wajen shekara da shekaru mu ne gwamnati ta ba mu dama ta ce mu dawo wajen nan to wannan kenan Nan ma dai masu ababen hawa da dama na ci gaba da bayyana takaicinsu bisa yawan samun cunkoson ababen hawa a kan titin Ibrahim Taiwo daidai kwanan shiga kasuwar Singa da ke nan Kano. Wannan matsalar dai ba ta rasa nasaba da lodin kaya a kan titin Ibrahim Taiwo da kuma yadda masu manyan motocin ɗaukar kaya ke yin jerin gwano wajen shiga kasuwar ta Singa, kamar yadda wasu cikin direbobin da suka makale a cunkoson suka shaidawa wakilinmu. awal Hassan Fage. Na ga kamar mun talatin a nan gurin. Me ya janyo wannan cikin Dan mota ne ba mai ne ya zo ya kiya bulayi wanda ya shiga kwanan singa. Ana shiga kwanan singa sai ya ce shi ba zai bulayin ba ya je ya rata ya kara motar shi a gurin. Kamar gashi ana lodi haka gefe gefe cikin nan. Kana ganin eh. cewa wannan bai da alaka da irin wani haɗa cinkoso? Yana da alaka da shi mana. Wannan shekara shekaru ma abin da ke faruwa kenan a gurin kenan. Wani matafiyi ma da ya dawo daga yankin kudancin ƙasar nan ya bayyana masa takaicinsa bisa cunkoson tare da yin kira ga mahukunta da su ɗauki mataki. Kuma ka ga fasinjoji ne daga wari muke so muke mu tafi gida amma wannan ko sun tsare da mu wallahi. Yi wallahi a faɗa gwamnati dan Allah gwamnati ta yi muna kokari ta muna kokari ta duba abin da ake ciki. Gwamnati ta duba gaskiya. Sai dai a nasa bangaren shugaban kasuwar Singa barista Junaidu Muhammad Zakari ya ce matsalar ta samo asali ne sakamakon aikin gayya da aka yi da kuma rashin kyawun hanya a cikin kasuwar. Akwai eh, aikin gayya da aka yi wanda yake an kwashe da gwalo wanda yake shi ma kawo matsala cikin ado bayaran kanta nan cikin singarin mm. wanda shi ma ya ɗauki mu kusan yini biyu ko mm. kuma ya ɗauki kamar yini eh, wanda ana wannan aikin. wannan ya jawo motoci suka zo suka yi dako a bakin hanya hmm. wasu kuma ba damar shiga kasuwar suka fara lodi ko soke kaya daga nan bakin titi amma duk da haka an yi iyaka bakin kokari an yi aiki da yan sanda na mtd wajen ganin cewar duk hmm. wannan bai jawo kuma hanyar ta zama ta samu matsala ba To ko hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta samu wannan labari ga abin da mai magana da yawun nata bilisi Abubakar Kofar na isa yake cewa. Hukumar Karota ta kula da wannan cunkoso da ake yawan samu na masu manyan motoci manyan motocin nan kowa ya sani kayan masarufi suke shigowa da shi jihar kano ana samun tsaiko kafin a kwashe kaya daga ciki wanda hakan ya sa muka zauna da su shugabannin kungiyar kasuwa muka tattauna da su dangane da tsaikon da ake samu idan an ka kaya kada a bari mota ta daɗe akan titi mun zauna da su mun tattauna sun tabbatar mana cewa za su gyara wannan abu wanda Allah ya da nan ba da daɗewa ba za a samu sauƙin wannan abu. To Allah ya kawo daidaito. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake jin wannan shiri a duk sanda kuke so idan kuka lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya kafin shirin ya ɗora bar mu leƙa sashenmu na kasuwanci. barkanmu da dawowa. Idan muka tsallaka kotu kuwa, can daga kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a fage 'yan alluna, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Umar Lawal Abbakar, ta yi wa wasu matan aure ɗaurin talala bayan samun su da laifi. Matan dai sun gurfana a gaban kotun bisa ƙunshin tuhume-tuhume, wato haɗin baki domin aikata laifi da gwada ƙarfi da ɓata suna da samar da rauni mai gabatar da ƙara kuma lauyan gwamnati barista zahradin Mustapha ya karanto musu sun kuma amsa nan take amma kotu ta ba da belin su kafin hukuncin ta kuma sanya yau domin yin hukunci a zaman kotun wadda ta yi ta bayyana a kotun cewar sun samu daidaito kasancewar akwai makotaka a tsakaninsu kotun kuma ƙarƙashin jagorancin mai shari'a umar lawal abubakar ta yi musu horon ɗorin talala inda za su danƙa share harabar kotun tsawon kwanaki bakwai an dai same su da laifin samun su da lakaɗawa makociyarsu duka kuma suka ce mata karuwa kuma lamarin ya faru ne a yankin Rakad da ke unguwar Hotoro kamar yadda wakilinmu na kotu Aminu Abdu noma ya rawaito mana. Yanzu kuma sai hukumar Hizba inda hukumar Hizba ta karmar hukumar birni ta fitar da ƙididdigar adadin matan da suka haihu wanda hukumar ta aurar da su a lokacin auren zaurawa. Kwamandan Hizba na karmar hukumar birni a nan Kano Hamidan Tanko Alasaka shine wannan jawabi a wata ganawa da filin inda ranka. to alhamdulillah da mu tunda muka wannan aure kafin ma ai aure mun kafa kwamitoci kwamitin bibiya kwamitin tuntuɓa kwamitin gani da ido mun zaga mun ga gidajen duk amaran nan muna kuma bibiyar su kamar ƴaƴan da muka haifa a cikin mu a yanzu haka sama da mutum ashirin sun samu karuwa kuma ni din nan nake zuwa a suna a gabana in ibi da karu da ita kuma ta mata kalubalen kaɗan ne ba za su kalubale ba duk aure da mana tattare da kalubale musamman a halin da ake ciki na kunci na rayuwa na yanzu to misali dama a ka'ida kafin ku ba da auren kun ce dole duk wani abu da ya faru na rashin jin daɗi ga ma'auratan sai an sanar da ku shin suna sanar da ku ai da mun shi saka auren lakabi da auren yar gata haka ta yar gata ba auren da ita arba da ita shi da kirke da halinki dole sai an dinga bibiya monitor to da mun mun ga masa ashirin din auren da abin da ya faru a zo a gaya mana abin da zamu iya shiga mu shiga mu haɗu da iyayensu mu kauda duk abin da ita so wanda yake na kalubale na aure har ila yau ya ce za su ci gaba da bibiyar gidajen matan auren da suka yi wa aure domin tabbatar da cewa suna zaman lafiya a tsakaninsu to Allah ya ci gaba da kawo zaman lafiya. Nan ma dai wata dambarwa ce ta faru tsakanin wasu 'yan kasuwar kantin kwari, inda kamfanin atamfa ta Hollandis suka garzaya ofishin 'yan sanda shiya ta ɗaya da ke nan Kano suka yi ƙarar wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Mansur Iyalawa. Bisa zarginsa da yin amfani da sunan kamfaninsu ya kuma buga atamfofi da sunan kamfanin, kuma suna zargin nasa kayan ba su da ingancin nasu. kamar yadda lauyansu barista Jibril Umar Jibril ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. abin da ya kawo mu ofis ɗin assistant inspector general of police aig kenan zone 1 kano shine muna da korafi akan waɗansu mutane musamman mansur iyalawa wanda yake a kantin kwari wanda muna zargin ya je ya buga a tamfa wacce ita ba original ba ce ba da sunan holantex saboda haka ya kwafi sunan holantex ya yi musu a da ita sannan kuma ba shi da certificate da yake nuna cewa yana da damar da zai yi haka wannan shine abin da ya sa muka yi korafi akan shi a wajen aig domin a bincika mana ainihin abin da ya faru don a mana adalci filin inda ranka ya tuntuɓi wanda ake zargi amma ya ce sai dai a samu lauyansa an kuma tuntuɓe shi lauyan barista umar ibrahim ya ce wannan magana tana gaban 'yan sanda ana kuma bincike wanda shi ne zai tabbatar da zargin amma a ɓangaren su ba za su ce komai ba hausawa na cewa kwaɗayi mabuɗin wahala wasu jami'an vigilanti sun kama wani ɗan bori da zargin damfarar jama'a ta hanyar yi musu karyar wai zai buga musu kuɗin bogi na iskokai. Wakiliyar mu Zinnira Garba Baban Ladi na tafa da ƙarashen wannan labari. Jami'an sintiri na bijilanci da ke unguwa uku ne suka yi nasarar cafke wannan ɗan bori bisa zargin damfarar jama'a ta hanyar yi musu karyar zai buga musu kuɗin bogi na kai. Mutumin da ake zargin mai suna Ma'azu Kwanar Ɗangora ya ce tabbas ya karɓi kuɗin matashin naira dubu ɗari da zuma buga masa kuɗin bogi, inda ya ce za a sai zuma da turare da kuma nono, kuma ya buƙaci matashin ya kawo ganyen tumfafiya guda ɗari. Ya ƙara da cewa bayan ya kawo masa ganyen tumfafiyar ne sai ya ƙi haɗa masa kuɗin. Daga nan ne matashin ya buƙaci a bashi kuɗinsa wanda ibiya naira dubu ɗari. shi kuma ya masa barazanar cewa in ya ƙara zuwa gurinsa ko ya kuma ya masa maganar kuɗi zai turo masa aljana. Adamu Abubakar Fiya-Fiya shine kwamandan bijilante na yankin Unguwa Uku, ya ce sun samu korafin ne daga wannan matashin inda ya shaida musu cewa wanda ake zargin ya damfare shi kuɗi naira dubu ɗari don ya buga masa kuɗi. To ai dama da ganin kura kai ma ka san za ta cakuya. Allah ya kyauta. Nan ma dai garin neman gira ne aka rasa ido bayan da wata mata ta rasu ana tsaka da yi mata tiyatar ƙarin girman baya wakiliyarmu Zainab Abdulkarim Kofan na isa na taba da ci gaban labarin. Matar mai shekaru 36 mai suna Madam Abiola ta rasu ne kafin kammala wannan aikin a asibitin da ke unguwar Lekki a jihar Legas. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Legas, Benjamin Hudayi, wanda ya tabbatar da lamarin, ya ce an kama ma'aikaciyar jinyar da ta yi wa marigayiyar allura, inda ya ce wani direba ya kai rahoto a ofishin 'yan sanda na Maroko. cewa da misalin karfe uku na rana wacce yake yi wa aiki mai shekaru talatin da shida? a Diamond Estate ta buƙaci ya kaita wani asibitin da ke Lekki Phase 1 don a yi mata allurar BBL domin ƙara girman mazaunanta. Ya yi kirarin cewa da isowar mai asibitin ya umarci wata ma'aikaciyar jinya da ta yi mata allurar. Daga nan sai Abiola ta sume ta fara haki, inda ya yi kirarin cewa an yi yunƙurin ceto Abiola ne kuma aka garzaya da ita zuwa asibiti. don duba lafiyarta daga nan kuma likitan ya tabbatar da rasuwarta bisa rahoton 'yan sanda daga ofishin su sun ziyarci wurin da aka duba gawar an ajiye gawar a ɗakin ajiyar gawar waki, an kama ma'aikaciyar jinyar inji shi to na gaida zainabu yanzu kuma za mu tsallaka ga fanninmu na neman taimako inda muka samu takardar neman taimakon wani bawan Allah da ke fama da lalurar laka yana neman kuɗi naira dubu ɗari da goma da za a yi masa aiki da fatan jama'a za ku taimaka sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah shi ma da ke neman kuɗin makaranta naira dubu casa'in da biyar da ɗari biyar sai kuma na wata baiwar Allah ita ma da ke neman kuɗin makaranta naira dubu sittin da biyu sai kuma takardar neman taimakon wata baiwar Allah da ke fama da lalurar karaya tana neman kuɗin magani naira dubu ashirin da ɗaya da ɗari takwas da fatan duka za a da taimaka musu baki ɗaya. Duka-duka kuma da haka shirin namu na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki Bashir Sharfaɗi, Nasiru, Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, Yusuf Ali Abdallah da Zinnira Garba Baban Ladi da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai, Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.